وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wadda a cikin falalarsa da rahamarsa ya sake nuna mana wannan shekara a wannan domin gabatar da darussa wadda suka shafi addini da kuma rayuwar mu baki da karkashin jagorancin shaidi na sheikh salis garba muna roƙon allah ya ƙara mishi lafiya da imani wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nake so na ambata mana al'imamu hakim ya fidda hadisi malam muhammad nasiruddin al-albani ya fidda hadisin a cikin sahihu tarbi hadisin abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambaci waɗansu ababa guda biyar lokacin da yake wa'azi ma wani daga cikin sahabbansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mishi ikhtani khamsan qabla kamsin حياتك قبل موتك shababaka قبل حرمك صحتك قبل سكنك faragaka قبل شغلك ginaka قبل fakarik ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ke mishi wa'azi sai ya ce mishi kani bacci waɗansu abubuwa guda biyar kafin waɗansu abubuwa guda biyar su suke ka ganimanta ka ribata ka yi amfani da damarka annabi ya ce akan waɗansu ababa guda biyar ƙabla kamsin kafin waɗansu biyar su cin maka a rayuwa abu na farko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce hayata ka ƙabla mauti ka ribaci rayuwarka ka ganimanci rayuwarka kafin mutuwa ita rayuwa da allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare mu a cikinta jarrabawa ce da ake bukata kowane bawa ya hankalta ya fahimci menene manufar rayuwar domin fahimtar hakan shi zai ba shi dama ya ribaci ita rayuwa. hayataka qabla mauti annabi ya ce ka rayuwarka kafin mutuwarka ka rayuwarka kafin mutuwarka ita rayuwa gaba ɗayanta ita rayuwa gaba ɗayanta babu abin da ɗan adam zai yi a rayuwarsa ya ci ribar rayuwar idan ba addini ya yi ba duk abin da ka sa shi a ma'aunin rayuwa duk abin da ka sa shi a ma'aunin rayuwa duk kimar abun duk darajar abin duk yadda kake ganin amfanin wannan abun bai isa ya biya wani sashi na rayuwarka ba iya abun da kawai a rayuwa shine ka ci ribar rayuwa a kansa shine addini ka tsaya ka kalli yadda ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da musu a cikin rayuwa wallahu akhrajakum min bu'uni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida Allah ya sanya muku ji ka tsaya yi nazari akan jinka ka tsaya yi nazari akan ganinka ka tsaya kai nazari akan hankalinka da basirarka da Allah subhanahu wata'ala ya maka yadda muke karatun nan yanzu wani yana asibiti yana ɗaure da sarka shi abin da ake bukata a nemo hankalinsa yadda kake da 'ya'ya watakil shi ma yana da 'ya'ya yadda kake da mata watakil yana da mata yadda kake da harkokinka na rayuwa yana da harkokin amma yanzu hankalinsa ya suci ta kaima an ɗaure shi ana jinin yayi za a yi a samu hankali lokacin da mutum ya rasa hankalinsa duk wani abu da rayuwa take bukata shi ya suce mishi shi ba yi da bukatar yanzu wace irin mata yake so shi bayi da bukatar yanzu wani irin sutura yake so duk abin da ka san dan adam kan zaɓa wadda ba shi da hankali shi wannan damar duka ta ce mishi Allah ya ce na ba ku ji na ba ku gani Allah ya ce na ba ku hankali zuciya wadda za ku dinga fahimtar abubuwa da ita Allah ya ce na muku haka ne domin ku mun godiya Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin ni'imomin da ya ambata mana alam na ja'allahu ainihi wa lisanan wa shafatai, Allah ya ce ga idan duna na ba kowa na ba shi ido biyu da zai yi kallo da shi na ba shi harshe da zai yi magana da shi Allah ce na ba shi labba ka zauna ka yi nazari a kan dukkan ni'imomi wadda kai za ka iya riskansu kama bar abin da ba za ka iya riskansa ba ka duba a rayuwar duniya menene za ka yi wadda zai iya biyan wannan ni'ima da kake amfani da ita domin nemansa yanzu mutum ne da ka samu ya fara karatu tun daga firamare ya gama ya je secondary school ya yi ya gama ya je jami'a ya yi ya je ya zama professor tun yana karatun da karfin idonsa har ya dawo karatun da zai yiwu ba sai da gilashi to yanzu lokacin da ya gama farfeso a yanke mishi albashin da za a bashi a ce kowane wata za a dinga bashi miliyan miliyan wannan miliyan din zai fanshe abin da ya rasa na ganinsa ma'ana ɗawainiyan da ya yi da ganin har ganin ya yi rauni wannan abin da za a dinga bashi na albashin zai biya wannan abu da ya tawaya a rayuwarsa ba zai yi ba ka duba lafiyarka ka duba shekarunka Wata abin da ka ɗauka a rayuwa kafin ka kai ake baka albashin da aka baka nan sai da ka yi ɗawainiyan shekara talatin a rayuwa ko fiye da talatin kafin yau kake karɓan abin da kake karɓa na albashi ka auna lokacinka da ya tafi wajen wannan neman wannan abun ka auna rayuwarka da lafiyarka abinda ya tafi wajen neman wannan abun ka auna kuma abin da ka samu shi yasa ita rayuwa duk abinda zai tafi a rayuwanka ba abinda za ka fanshi idan ba addini kai da rayuwar ka ba shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambata mana la zulu qadam ibn adam yawm al-qiyamati hatta yus'ala an khamsi annabi yace kafafun bawa ba za su gushe ba a gaba ga Allah ranar alkiyama har sai an mishi waɗansu tambayoyi guda biyar daga cikin tambayoyin da za a ma mutum idan an tsaye da shi a gaba ga Allah ranar alkiyama annabi ya ce kafafunsa ba za su gushe a gaba ga Allah ba sai an mai waɗansu tambayoyi guda biyar daga ciki annabi ya ce za a tambaye shi an umrihi fi ma afnam rayuwarsa a me ya kare ta wannan shekaru da suke ta tafiya Allah zai tambayi mutum idan shekara 60 ya baka idan shekara saba'in ya baka in shekara arba'in ya baka in shekara ɗari allah ya baka daga cikin tambayoyin da allah zai maka wannan shekara sittin me kai a duniya har suka ƙare in noma ne za ka mishi bayani noma kai ta idan ma wata sana'a ce za ka mishi bayani amma dai za a tambaye ka za a tambaye ka wa an shababihi fi ma ablahu sannan za a tambaye shi game da ƙuruciyarsa samartakarsa ame ya ƙarar da ita ame ya lalatar da ita ita rayuwa wannan rayuwa wannan rayuwa za a tambayi mutum akan me ya karar da rayuwarsa to inda za a ce shekaru sun shiga ka dubi duk abin da ka samu a rayuwa yanzu kawai a ce a rayuwar duniya shekaran ka 60 ka kalli gidanka ka kalli abin hawanka ka kalli abincinka ka kalli rigar da kake sawa ka kalli ruwan da kake sha aka ce wannan ka yi ta ɗawainiyar nema a shekara 60 wannan abun idan biyan ka da a yi an biya ka shekara 60 ɗinka to duk kimar abu a rayuwar duniya duk kimarsa idan ka hada da lokacinka da ka bata in ka hada da shekarunka da suka tafi in ka hada da raunin ganinka in ka hada da raunin lafiyarka in ka hada da abubuwan da suka tafi a rayuwarka duk abin da za a baka in duniyan ne da abin da yake cikin duniyan wallahi bai biya lokacinka da aka ci a rayuwar duniya ba iya abin da kawai ita duniya ka more ta shine kayi addini amma in ba addini ba idan miliyan goma goma ake biya ka kuma ka fara ɗawainiyan tun kana yaro yau shekaran ka sittin a duniya kana wannan ɗawainiyar wannan miliyan goma goma wallahi bai biya abin da ya tafi na lafiyar ka. da tunaninka da basirarka da karfin da yake jikinka ba balle kuma lokacinka annabi ya ce ka ribaci rayuwarka kafin mutuwa ribatar rayuwa kafin mutuwa shine addini shine addini duk wanda ya rayu a duniya duk wanda ya rayu a duniya ko ba za a mai azaba a lahira ba in dai duniyar ya nema har ya gama to an kware shi a duniya domin lokacinsa da ya bata da basirarsa da lafiyarsa da karfin idonsa da ya tafi akan wannan albashi da ake bashi to an da hancinsa ya kamata wadda ya yi wata hidima har ya shekara 60 yana wannan hidiman bai kamata a ce albashinsa dubu saba'in bane wani abu ne ka fara tun daga aji ɗaya kai aji shida ka gama ka sake aji shida ka sake ka gama aji biyar ka sake ka koma har ka kai shekara sittin kana wannan ɗawainiyan kuma a ce dubu ɗari ɗari za a dinga baka a wata har ka mutu ai an dake hanci amma idan ka tsaya ka yi addini wallahi albashinka ko naira goma goma ne ka cire idan ka tsaya ka yi addini gonarka ta zama ribar kafa albashinka ya zama ribar kafa sana'arka ta zama ribar kafa duk abin da ka samu a rayuwar duniya ya zama riba in dai ka tsare addini in baka tsare addini ba duk abin da aka baka a duniya duk abin da aka baka a duniya in ka auna da abin da ya tafi na rayuwarka yanzu idan kwanaki na sayarwa ne a ce a wata guda ne za a dinga baka naira miliyan ɗaya yanzu za ka iya sai da kwanakinka bakwai a naira dubu hamsin in sayarwa ake yi kai fa sai ka yi kwana talatin a biya kwana talatin ɗin da dubu arba'in ko sai ka yi kwana talatin a biya kwana talatin ɗin da dubu saba'in ka kaddara kwanakin na sayarwa ne yanzu awa ɗaya a rayuwarka a zuke a rage maka awa ɗaya a baka dubu goma da ka yadda ka sayar waye zai yadda a raba shi da ganinsa a bashi mota zai yadda ba zai yiwu ba saboda haka ita rayuwa duk abin da kai a rayuwa duk abin da kai a rayuwa idan ba addini ba ne kayi asara shi yasa Allah a Qur'ani yake cewa innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah Allah sai ya ce ala zalika huwal khusranul mubin Allah ya ce ku saurara ku ji lallai asararru na hakika su ne waɗanda suka yi asaran kayukansu suka yi asaran iyalansu ranar alkiyama Allah sai ce ala ku saurara ku ji zalika huwal al mubin wannan ita ce asara kololo asara a fili me asara Allah ce wanda ya asaran kansa me asaran kai shine ka gama wannan rayuwar kuma a ce kai dan mutane lakum min fawqihim zulal min an-nari wa min tahtihim zulal Allah ce sama da su in sun koma lahira idan sun shiga wuta sama da su akwai wani girgije Allah ya ce na wuta wa min tahtihim zulal Allah ce ta kasan kafan su ma akwai wannan girgijen kaga dai girgije ko na ruwa baka taba ganin shi ta kasa Allah ce lahum min fawqihim zulal ko min fawqihim zulal min nari wa min tahtihim zulal Allah ke zalika yukawwifu Allah bihi ibada wannan shine abin da Allah ke tsoratar da bayi da shi Allah sai ce ya ibadi fattaqun bayina ku ji tsorona da jihar saboda haka hayataka qabla mautik ribatar rayuwa kafin mutuwa shine tsayawa kai addini manufar da ta sa Allah ya halicce mu dukanmu shine don mu yi addini Allah ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halicci aljanu da mutane ba Allah ce sai don su kaɗaita mu da bauta sai don su kaɗaita mu da bauta manufar halittar mu shine don mu bauta ma Allah yau ka waye gari ga kanan alifa ka je kanan ka dawo ka je kasuwa ka dawo ka je gona ka dawo ka kai 'ya'yanka makaranta ka dawo duk wannan ba don shi Allah ya halicce ka ba ya halicce ka ne don ka yi addini da gona da sana'arka da kasuwarka da ofis ɗinka duka ribar kafa ne in ka rike su ka sake addini za ka yi ɗan dana sanin rike su idan ka yi addini ka riƙe su to ka yi ribar ƙafa za ka ribaci duniyarka za ka ribaci lahirarka annabi ya ce hayata ƙwamla mauti ka ribaci rayuwar ka mutuwa kar ka yadda rayuwa ka mata farkar jaji kar ka bari sai ran da za ka bar duniya tukunna ka fara ɗan da na sani wurare da yawa a cikin alkur'ani allah ya ambaci wadda suke da na sanin barin duniya hatta idza jaa ahadakum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak an zo za a cire ne yana roƙon Allah Allah a ɗan jinkirta mini abinda na bari na baya da ban yi ba wadda ya dace Allah ka ban dama na yi la'alli a'malu salihan fi ma tarak cikin abinda na bari Allah ka bani dama Allah zai ce kalla wa kumi mara razaqnakum min kwabli an ya'ti ahadakum al-maut Allah ya ce ku yi ta infaki ku taimaka ku ba da gudumawa ku ciyar min qabli an ya'ti ahadakum al-maut kafin mutuwa ta zo ma ɗayan ku fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib Allah ya ce ɗaya daga cikin waɗanda suka samu kansu a wannan hali zai ce ya ubangiji ina ma ka dan jinkirta mini ila ajalin qarib lokaci kankane Allah a ƙara mun ko awa ɗaya ko awa biyu ko awa uku fa a saddaka in yi sadaka mai yawa wa a kun mina salihin in zama daga cikin salihin Allah ya ce walan yu'akhiru na sani za jaa ajaluha in kwana ya kare Allah ce bai jinkirtawa ga sunan da yawa ayoyin a cikin alƙur'ani walau tara idil ki suru ru'usihim inda rabbi inda rabbi rabbana absarna wa sami'na na amal salihan duk lokacin da ka ji mutum yana wannan fada faɗen ta ɓaci wa ja'a rabbuka wal malaku saffan waji a yau ma'ilin bi jahannam yau ma'ilin ya tazakkaru insan Allah ce a ranar ɗan adam zai yi shiru yana ta nazari yana tunani Allah ya ce wa anna lahu zikira mai amfanin wannan tunani ya kuli yana cewa ya laita ni kaddamtu li hayati kai tona na dama ta ina ma da ayyukan alkhairi na gabatar kaga ya bata lokacinsa a duniya bai amfani rayuwarsa ba kafin mutuwarsa in uwana masu albarka ka sani manufar da ta sa Allah ya halicce ka shine don ka zo ka bauta ma Allah ka tsaya ka yi addini kar ka yadda wata sabga ta ɗebe ka a rayuwar duniya a ce kai karab kana ga barin abin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ka domin sa domin duk daren daɗewa da ku haɗu da shi duk daren daɗewa da ku haɗu da Allah Allah ce wa rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim Allah ya riki yarjejeniya da alƙawarin ƴaƴan annabi Adam alaihi salatu Allah ce tun suna cikin tsafan annabi Adam wa ashhadakum ala anfusihim Allah sai ya shaidantar da su akan kansu da kansu bai sa mala'iku su zama shaida ba bai sa aljanu su zama shaida ba su 'yan adam ɗin su ya mai da su shaida a kansu alastu bi rabbikum ya ce ba ni ne ubangijinku ba ma'ana ba ni na ku kaɗaita da bauta ba ba ni ne abin bautanku ku ba kalu bala shahidna duka 'ya'yan annabi adam alaihi salatu wasalam suka ce mun shaida abdullahi dan abbas ya ce kuma ba wai a gayyan 'ya'yan annabi adam aka amsa mai ce kowa ɗaya bayan ɗaya ya amsa ma allah ni na bau na amsa ma allah zan bauta ma allah shi kaɗai ba abokin tarayya kai ma ka amsa ma Allah za ka bauta ma Allah shi kadai ba abokin tarayya matarka ta amsa ma Allah za ta bauta ma Allah in shi kadai ba abokin tarayya ƴaƴanka da ƴaƴana duka sun amsa ma Allah sun yi alƙawari ma Allah za su bauta ma Allah shi kadai ba abokin tarayya qalu shahidu Allah sai ya ce an taqulu yawmal qiyamati ay li Allah taqulu yawmal qiyamati inna kunna an haza gafilin Allah ya ce to karfa mu haɗu da ku a ranar alkiyama na kafa ku shaida ne saboda kar mu haɗu da ku a ranar alkiyama ku ce kun rabkana kun manta da wannan alkawarin Allah ya ce kar na haɗu da ku ku ce kun manta kar na haɗu da ku ku ce kun manta annabi ya ce ka mori rayuwarka kafin mutuwarka morar rayuwa kafin mutuwa shine ka tsaya ka yi addini ka bauta ma Allah ka tsaya ka bauta ma Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ba mu halicci aljanu da mutane ba Allah ya ce sai dan su kadaita mu da bauta manufar halittarka shine ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka kadaita Allah a cikin bauta idan ka tsare wannan mafi girman hakki da yake kanka gonarka ta zama riba ofis ɗinka ya zama riba 'ya'yanka sun zama riba sana'arka ta zama riba kasuwarka ta zama riba in ka kika tsare wannan matsayi in ka kika tsare wannan matsayin duk abin da ka zo kai a duniya za ka yi ɗan da na sanin yin wannan abu za ka yi ɗan da na sanin yin wannan abu hayataka ƙwamla mauti kuma ka zauna ka kalli rayuwa da kyau wadda yau ya rayu a duniya idan bai yi addini ba ka kaddara yau shekaransa arba'in a duniya shekaransa hamsin a duniya kai wani shekaransa sittin a duniya amma a yanzu bayi da jaka goma na shi don allah shi duniya wata tsiya ta kulla mishi babu duk lissafin da ka yi ma duniya in ka cire addini duk abin da kake gani yake hannunka wallahi babu riba faduwa ne duk abin da ka gani a hannunka wallahi babu riba faduwa ne saboda haka annabi ya ce hayataka qabla mautik rayuwarka kafin mutuwa tsare rayuwa ribatar rayuwa ganimantar rayuwa kafin ka mutu shine ka tsaya ka yi aiki Allah ya ce alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shi ya zo da wannan tsari na mutuwa da rayuwa waɗannan su zo waɗannan su mutu waɗannan su zo waɗannan su mutu kamar wani ne ya ce Allah me yasa wannan tsarin haka yake gudana Allah ce domin in jarraba kuwaye zai kyautata aikinsa kun ji dalilin wa zai kyautata aiki kenan idan ka zo ka kafin ka koma abin da ake bukata aikin ka ya kyautata a suratul kahfi yace inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyuhum ahsanu amala Allah yace duk wannan kayan kawa da ban sha'awa da burgewa da yake duniya Allah yace na sanya shi ne domin in jarabci bayi waye da su dauke wa hankali waye zai tsayaye aiki mai kyau hayataka qabla mauti hayataka qabla mauti annabi yace ka ribaci rayuwarka kafin mutuwanka shababaka qabla haramik annabi yace ka ribaci ƙuruciyarka samartakanka annabi yace kafin tsufa ya zo maka domin akwai abinda idan shekaru suka shigo baya yiwa akwai abinda in shekaru suka shigo baya yiwa ba zai yiwu ba damar kawai lokacin da kake samartaka ne shi yasa cikin wannan hadisin abdullahi dan mas'ud da muka karanta al-imamu tirmidhi ya da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazulu da mabni adam yawm qiyamati hatta yus'ala an khamsin da yace hayat an umrihi fi ma afnahu sai ce wa an shababihi fi ma ablahu ai kaga da da aka ce an umrihi fi ma afnahu ai ya kunshi hadda kuruciyarsa domin rayuwarsa gaba ɗaya za a tambaya amma annabi sai sake ware lokacin samartakarsa domin wannan lokacin lokaci ne na musamman a rayuwar a daidai wannan ake ribatar kaso mafi yawa na duk nasara da ake samu a rayuwa za a tambaye shi akan wannan lokacin me yayi a wannan lokacin ɗaya daga cikin abin da ake bukata ga kunan gayyan matasa abu na farko kamar yadda muka ce yin addini to yana daga cikin morar rayuwarka a ƙarƙashin ka tsaya ka yi addini shine ka tashi ka nemi ilimin addini abinda muka ce dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu ai shine don mu kaɗaita shi da bauta bautan za a yi ta da kane ba tare da ilimi ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba dole wannan bautan ba zai taɓa yiwuwa ka haƙaƙa ta ta tabbata ka sauƙi haƙƙin Allah a kanka ta hanyar kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta ba dole sai ka nemi ilimi na yadda za ka bauta ma Allah ku tashi ku nemi ilimin addini ka san addininka yana daga cikin mafi tsadar ilimi shine tauhidi domin manufar halittar ka shine ka kadaita Allah da bauta ba zai yiwu ba zai yiwu ka kadaita Allah da bauta ba dole har sai ka san yaya ake bauta ma Allah idan kuma baka tashi ka nemi ilimi ba ko bautar ka ce zaka yi zaka yi ta ne a cikin jahilci zaka yi ta ne a cikin jahilci za ka yi ta ne a cikin gurɓataccen hanya wadda watakil ba za ka fita ba ana maganin aljanna aljanna ka kaddara kamar daga nan zuwa niyame ne idan ka tashi daga nan ai dole sai ka san hanyar da za a bi a tafi niyame sharaɗi ne ko ba sharaɗi ba sharaɗi ne in baka sani ba za ka bata a hanya to kana so ka je aljanna ai dole ka san hanyar da ake bi a je aljanna za ka tashi da safe ne kawai ka kama hanya ka tafi aljanna akwai hanyoyin da su ake bi a shiga aljanna dalilin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan idan an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Hausa ma'anar shi ɗan aikin Allah shi ya zo da dukkan saƙon yayi za a bauta ma Allah Yayi za a nemi afuwa da gafaran Allah Yayi za a nemi yardan Allah Yayi za a bauta ma Allah duka shi ya zo da shi to tun da ka yarda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to kaga saƙon da ya zo da shi shine wannan ilimi na addini shine ilimi na addini dole ka tashi ka nemi ilimi dole ka tashi ka nemi ilimi matasa ina kiran ku zuwa ga neman ilimin addini kar ka yadda ka yi wasa da rayuwa duk lissafinka rayuwa ta sha kan lissafinka duk yadda za ka mata calculation bari ka yi kaza in ka gama kaza a'a kawai ka tashi ka fara karatun addini kawai ka tashi ka fara karatun addini kar ka yadda abinda yake hakki ne a kanka abinda yake hakki ne a kanka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace neman ilimi wajibi ne farilla ne akan kowane musulmi da musulmi farilla ne akan kowane musulmi da musulmi baka da wani uzuri na kin tashi ka nemi ilimin addini baka da uzuri na kin tashi ka nemi ilimin addini ka tashi ka nemi ilimin addini wadda shekaru suka cin mishi neman ilimin addini bai faɗi a kansa ba balle kai matashi wannan dalili da ya sa aka halicce ka na ka kaɗaita Allah da bauta ba zai yiwu ka kaɗaita Allah da bauta ba in baka san Allah ba ba zai yi ka ta Allah da bauta ba idan ba ka san yaya ake bauta ma Allah shi kaɗai ba abokin tarayya ba saboda ka na daga cikin moran ƙuruciyarka da rayuwarka kafin wannan damar ta subce shine ka tashi ka nemi ilimin addini ka tashi ka nemi ilimin addini sauran ilimin muka da Allah ya halatta maka ka tashi ka yi tafa tafafutukan neman su amma dai abinda zai amfane ka a ranar ka a gaba ga Allah shine ilimin addininka sai abinda ka yi amfani da shi na wani ilimi don Allah don neman yardan Allah sai ya amfane ka yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana duk wani makarancin alkur'ani duk wani musulmi za a tsaye da shi ranar alkiyama Allah ce ce karanta min alkur'ani yadda kake karantawa a duniya to in baka iya baraka ka karanta ne akwai wani ilimi da za a je da kai ranar lahira a ce ka yi bayanin sa ne in ka yi gyaran mota za a je ma da mota a ce gyara ta mu gani ne amma alkur'ani za a ce ka karanta alkur'ani yana daga cikin abin da za a tambaye ka tun akabarinka ubangijinka addininka manzonka ashe dole ka san su ka san yadda al'amarin yake kafin abin ya iso ka sannan kuma wannan al'amarin ya iso ka a fara ma tambayan kabari kana tsammanin yana da nisa zai iya yiwuwa gobe kaga an fara maka tambaya duk makabartun nan da kaga kowa a kwance babu wanda ya ban kwana da mutane kafin ya je kwanta a yadda ka gankan nan kana zirga zirgan ka shi ma yana zirga zirgan su kawai ya ji wannan itatuwan a kansa wani ya tashi ne zai tafi kasuwa zai je sari aka kira gida aka ce ga abu kaza ya faru aka je aka ɗauko shi aka dawo da shi aka mishi wanka aka yi shi makabarta a gida lokacin da ya fita ce mishi ake baba sai ka dawo ashe ba zai dawo ba ba wanda ya ban kwana ya je kwanta a makabarta yadda ka gankan nan haka kowa ya tafi wani ya bar gidansa wani yana kwance wani yana aikinsa wani yana gudanar da al'amuran rayuwarsa to karka yadda ka ce sai lokaci kaza ko kaza ka sani dalilin zuwanka duniya shine kadai ta Allah subhanahu ala da bauta ka tashi ka nemi ilimin addini yana daga cikin mafi falalar abin da mutum zai nema ya samu yardan Allah shine neman ilimin addini annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila janna yana daga cikin hanya mafi sauki da Allah ke sauƙaƙe ma kowane ɗalibin ilimi shine tafiya neman ilimi daga lokacin da mutum ya fita da sunan neman ilimi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce Allah zai sauƙaƙe mishi hanyar shiga aljanna neman ilimin addini ibada ne yana daga cikin mafi girman al'amurra da ake samun yardan Allah da shi yana daga cikin abin da ke kara wa mutum albarkar rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafiya alkhairin ku wanda ya koyi alqur'ani ya karanta da alqur'ani ba zai yiwu ka bauta ma Allah shi kaɗai ba abokin tarayya ba ba zai yiwu ka ta Allah da bauta ba dole ne har sai ka tashi ka nemi ilimin addini tukunna ka san menene yake kanka menene ya kamata ka yi kuma yaya ya kamata ka yi ya ya kamata a ce ka gudanar da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce faraga ka kamar shigulik raran lokaci da ka samu dama da kake da ita annabi ya ce kafin abubuwa su sha kanka kafin abubuwa su sha kanka duk yadda kake ganin rayuwa na waɗanda suka manyanta iyalai suka kai matuƙa gare su bukatu suka taso musu a rayuwa su ma da kamar ka suke yanzu idan matashi ya fito bayan sallan isha ya ga mahaifinsa a gida a zaune ya wuce ya kaɗe ya shiga gari ya yawonsa ya dawo sai ya ɗauka mahaifinsa kamar a duk inda kake shigan nan mahaifinka ya fi ka sanin wurare ba bai sani ba ne kai ma za ka zo ka zauna ɗin zai zauna abinsa tun bayan isha wanda ɗan rediyonsa in karfe goma ta yi ko tara ya tashi shi gida kai da yake matashi ne kana kada gari daga nan kai nan daga nan kai nan sai ka ga kamar to wannan ai rayuwansa a takure take a'a duk anguwannin da kake zuwa nan shi akan idon zama aka yi yanka su amma wannan damar ce yanzu ba da ita inda kake zuwa yanzu ba shi bane shi a gabansa inda kake zuwan shi yanzu ba shi bane kai ma da ka dawo zuwa wannan gun ba shi bane a gabanka to lokacin da wannan damar ta wuce kuma baka shirya ma kanka alkhairi ba to shikenan kuma rayuwa ta zama rayuwar banza rayuwa ta zama rayuwar banza saboda ka duk lokacin da ka samu faraga ka samu wani rara na lokaci ka samu wani rara na lokaci ka yi amfani da damanka ka san wani a sati ɗaya zai iya kallon fim part 1 2 3 4 5 har part 10 ya gana ɗaya ya nemo na biyu ya nemo na uku amma ai ya kamata ka yi tunani me yasa babanka bai kallon wannan abu me yasa mahaifiyarka ba ta kallo saboda ta gane bata lokaci saboda shi ma ya gane bata lokaci ne wannan lokaci da zaka kalli fim na awa ɗaya ko minti talatin ka nemi wani abu mai amfani ka yi shi wannan kallon ba zai amfane ka ba wadda yake fim din ma abun bai amfane shi ba balle ka me yin ma bai amfane shi ba balle ka ka yi ƙoƙari ka cikice wannan gurbi da wani aiki na alkhairi wadda gobenka ko jibinka zai amfani ka dukkan kunnan da yanzu muke tare da ku nan gaba kaɗan ƙannanka da 'ya'yanka suna bukatan tunaninka to a lokacin da ya kamata ka san min ya kamata ka gaya musu baka sani ba yau sau da yawa akan samu wannan kalubale uba ne ɗansa shekara bakwai zuwa goma sai ya rasa yadda zai yi da shi shawarwari da zai bashi a rayuwa wadda ya kamata ya amfane shi bai sani ba saboda lokacin da ya kamata ya tara waɗannan ilimin muka ya je yin abin da bayi da amfani yanzu kuma bukata ta taso suna zaune sai mahaifinsu ya rasu sai ya zama shi ne uba makannansa duk abin da za a kyautata rayuwar kannan bai sani ba shi ma bai san nashi ba balle abin da zai gaya makannansa bai sani ba to akwai lokacin da ya kamata ka san yaya abin yake domin gobe ko jibi kai ma za ka wayi gari da 'ya'yanka yaya za a nusar da su game da rayuwa yaya za a nuna musu hanyar da za su bi ita kanta a rayuwar duniyan su zauna lafiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gina ka kwamla fakarik wadatar ka kafin rashinka kar ka yadda ka yi wasa da dama kankantar dama na wadata wajen shimfiɗa ma kanka aikin alkhairi duk wanda Allah ya ba shi dama ta wadata to ya bashi babbar damar da ba kowa ke samu a rayuwa sabbin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka sha gaban yan uwansu galibi sun sha gaban su ne ta hanyar infaki ta hanyar dukiyarsu aiki da dukiyarsu waɗanda ba su da shi daga cikin sahabbai suka zo suka ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zahaba ahlud dukhur bil ujur suka ce masu wadata sun tafi da ladaddaki da Allah ke bayarwa mu sun bar mu a baya suna sallah tare muke yi azumi tare muke yi su suna da dukiyar da za su yi aiki da ita mu ba mu da ita annabi ya ce to bari in gaya muku abinda da da ku duk wadda ya sha gaban ku in kun riƙe sannan na bayan ku ba zai iso ku ba ya gaya musu kowane takbiri sadaka ne kowane tahamidi sadaka ne kowane tahalili sadaka ne annabi ya lissafa musu mutum ya sadu da iyalinsa sadaka ne duk ya gaya musu masu kudin suna je su suka fara suka sake dawowa suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ai abin da ka dora mu a kai su ma suna yi annabi ce ku yi haƙuri zalika fadlullahi yu'tihi man yasha idan mai dukiya zai yi addini da kansa da dukiyansa sa'an ustaz ne jama'a mun fahimta zai taimaka ma ustaz ɗin ya yi karatu. ya ɗauki nauyin karatu, ya gina masallacin ya gina inda za a yi karatu kuma ya yaɗa karatu. duk lokacin da ka samu dama ta dukiya ka yi amfani da ita waccar aya da muka ambata mai hali ne da wadata da allah ya yi kira ya yi infaki kafin mutuwa ta zo bai an kara ba sai ga mutuwar sai yake roƙon allah ya jinkirta mishi zai yi infaki zai yi sadaka mai yawa don ya zama daga cikin salihai allah ce lokaci ya ƙure idan ajali ya zo ba a jinkirta mako karkare na wani abu da kake da shi wajen taimaka. karkare na wani abu da kake da shi wajen taimaka wa bayin Allah da kuma taimakon addinin karkare na duk abin da kake da shi wajen taimaka ma bayin Allah da kuma taimaka ma addinin Allah wadatarka ka yi amfani da ita don gina lahirarka don gina lahirarka annabi ya ce yana daga cikin ayyukan alkhairi da bawa zai yi wadda zai riske shi bayan ya mutu annabi ya ce ko dai ya gina masallaci ko ya gadar da alkur'anai ma'ana ya sayi alkur'anai ko littattafai na ilimin addini da ake karantawa a bayansa ko ya gina masaukin baki ko ya gudanar da ruwa annabi ya lissafa ayyukan alkhairi wadda yana raye da bayan rayuwarsa zai amfani su annabi ya ce ka yi ƙoƙari ka yi amfani da wannan damu annabi ya ce sai hataka ƙabla sakali ka yi amfani da lafiyar ka kafin rashin lafiya duk yadda ka ganka da lafiya lafiya ni'ima ce ni'ima ce lafiya ni'ima ce lafiya ni'ima ce babba ce daga cikin ni'imomi da Allah ya ni'imtar da kai ita ka yi amfani da damarka na lafiyanka kafin rashin lafiya wani yanzu yana cikin asibiti an kwantar da shi ya fi wata guda a asibitin ko bakin get na asibitin bai taba takawa yana ciki a kwanci kafin wani lokaci a baya bai taba tsammanin haka ba ya ɗauka duk yadda yake so ya yi a rayuwarsa zai yiwu kamar yadda kai ma yanzu kake yi baka san me zai biyo bayan wannan damar ba amma dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ka yi amfani ka ribaci lafiyarka kafin rashin lafiya idan ka fahimci wannan ka ɗauka a matsayin shawara ka ɗauka a matsayin nasiha ka ɗauka a matsayin abin da zai amfane ka za ka ci ribarsa in baka ɗauka ba da ce an taɓa gaya maka ka ribaci lafiyar kar ka bar ƙarfinka lafiya da kake da shi ya tafi a shiririta kar ka bari lafiyarka ta tafi a shiririta ni'ima ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ma ka tashi da ƙarfinka da lafiyarka ka gabatar da ayyukan alkhairi domin gobenka akwai ababa da yawa ba da su yiwu ba idan rashin lafiya ya shiga da yawa ba da su yi ba in rashin lafiya ya shiga yanzu yadda muke karatun nan wani wata in yana so ya zo amma ba jin daɗi rashin jin daɗin jikinsa ya hana shi zuwa da yana da lafiya zai zo ya shiga cikin yan uwansa ya gaisa da su ya ji daɗi ya ga jama'a ya ji daɗi a sallah da shi a yi duk abin da za a da shi to kai da kake da wannan daman a yanzu ka yi amfani da ita kafin wannan damar ta sunce nasiha ta gare mu shine mu yi amfani da dama da muke da shi babu wadda ya san abin da zai biyo bayan wannan lokaci da muke ciki idan ba Allah idan rayuwar ce za a iya rasa ta iya abin da ka kalata a rayuwar iya abin da ka kalata yanzu yanzu in yau ka mutu ko gobe iya abin da za a je a hisabi da shi ke. ba wanda zai ci gaba da aiki ana ɗauka ana kai maka matukar ba wani abu bane da ya taso daga asalinka abin da ka tarkata yau ɗinnan, nan shi za ka tafi da shi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li kowa ya yi nazari kowace rai ta yi nazari ta duba mai ta tanadar domin gobenta ka yi wannan tunanin kuruciyarka ka yi ƙoƙari ka yi ƙoƙari ka yi aiki da shi akan addini ka yi ƙoƙari kuruciyarka da samartakanka kar ka yadda a tarihin ka ce ku ne 'yan iskan gari ku ne masu yawo kuna saƙula wando a cikin gari kar ka yadda kar ka yadda a ce ku ne masu munanan aski a cikin gari kar ka yadda a ce kana daga cikin matasan da ba su sallah karka yadda a ce kana daga cikin matasa masu shaye-shaye a cikin gari karka yadda matashin da ya tashi a cikin nishadin ibada tun daga samartakarsa da kuruciyansa matsayinsa ranar alkiyama na musamman wadda ya tashi a samartakarsa tun a samartakarsa yana kan turba yana cikin alkhairi da addini har ya ƙare rayuwarsa matsayinsa daban ne annabi ya ce a ranar alkiyama yana daga cikin mutum bakwai annabi ya ce da za a inuwantar da su a inuwan al'arshi ranar alkiyama karka da wannan damar ta sun ce maka ka zama rayuwarka kana daga cikin mutanen kirkin garinku kana daga cikin ma'abuta alkhairin garinku ya zama duk wani abu da zai taso na alkhairi akwai hannunka a ciki akwai ƙoƙarinka duk wani abu da zai zama alkhairi na addini ya zama alkhairi ma al'umma ka yi ƙoƙari ka samu kanka a ciki kar a ce kana cikin masu gina barna barna a cikin al'ummarka domin na daga cikin masifar da yanzu kuma ta shigo muku matasa ne da su haɗu a gari a haɗa kuɗi a tafi najeriya ko wani gu a jihar ɗebo mawaƙa su zo su musu warga a garinsu a ɓangaren iskancin sai ka biya kuɗi a zo maka ka biya kuɗi a zo a yi muku kiɗa a muku rawa a saba ma Allah a garinku kuma a ce ku kuka nemo da kuɗinku ana yi kana ɗaukan kuɗinka wannan kuɗi na Allah ne ni'ima ce Allah ya maka Allah ce wa atuhum min malin lahi lalli ataku Allah ce ku taimaka wa addini ku taimaka wa bayan Allah daga dukiyar Allah da ya baku ku riƙe karka yadda a ce kana cikin irin waɗannan mutane wadda suke ɗauko fasadi daga wani gari su kawo garinsu karka yadda a ce akwai hannunka wajen shigo da kayan shaye-shaye garinku karka yadda a ce akwai hannunka wajen shigo da barna garinku karka yadda a ce akwai hannunka wajen raya barna da sabon allah a cikin al'ummarka ka zan daga cikin wadda za su yaƙi wannan abun a da shi daga cikin al'ummarka abinda Allah ya ɗora maka kenan mumini da mumina suna umarni da alkhairi ne Allah ce kuma suna kore suna inkari duk wani mummunan abu babu wani abu da na kuma kanku gata da shi sama da addini babu wani abu da za ku kanku gata da shi sama da addini babu wani abu da za ku yi kanku gata da shi kamar kaɗaita Allah da bauta ba wani abu da za ku kanku gata da shi kamar bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ina roƙon Allah ya muku albarka Allah ya ƙara ma rayuwarku albarka wannan gari jagorori da malamai da shugabanni da muke tare Allah ya saka muku da alkaini Allah ya kara marayuwarku ku da zuriyarku albarka Allah ya tabbatar da digadigan mu akan aikin alkaini da imani fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka